wato ana nufin kashi mai magana kan hadisai waɗanda ba mutawatirai ba hadisai na ɗaiɗaiku al'ahad ɗaiɗaiku waɗanne ne akhbarul ahad وهي ما عدا المتواتر hadisan ahad su ne duk wani hadisi da ba mutawatir ba kullu hadisin lam yakun mutawatiran fa huwa min ahadithil ahad ko min akhbaril ahad ko min qabl al-wahid اختلف الرواية عن إمامنا ابن قدامة ruwayoyi sun yi saɓani daga shugabanmu yana nufin imam ahmad rahimahullah fi husulin ilmi da kabarin wahid game da samuwar ilmi mace ilmi na yaƙini a cikin zuciya ta hanyar labarin da mutum guda kawai zai bayar haka na iya faruwa akwai wani mutum ɗaya kawai da ya baka labari ka ji take yanke ka gamsu da labarin ka ji zuciyarka kawai ta kama labarin kamar yanzu da zuciyarka ta yadda akwai wani gari da ake kira eh, abin nan numan ko ake kira gombe ko wani abu mai kama da haka ko ko ba zai yiwu ba labarin da mutum ɗaya ko biyu ko uku ko sama da haka matuƙar dai ba su kai adadin da za a kira su wato ko za a ba su damar a ce labarin su labarin ne na tawaturi ba domin kamar da muka ce duk labarin da ya fito daga mutanen da ba za a cewa labarin mutawatiri ba shine ne labarin ɗaiɗaiku ko da ba mutum ɗaya bane kawai ruwaito shi ko da mutum biyu ne ko sun kai uku wannan shine fahimtar jumhur to saboda haka an samu fatawoyi biyu ko fahimta biyu daga imam ahmad da suka saba wa juna akwai ruwa da gare shi da ke tabbatar da haka akwai ruwa da gare shi da ke kore haka faruya an waito da gare shi fatawa annahu la yahsulu bihi wato al'ilmu la ya bi khabar al ku ƙara tunawa muka ce al'ilmu a mutum yaƙini wadis yawon ba kai ilmi irin harshen hausa ba ko ilmi ko da ake cewa ba ana nufin ne kana so ko ba ka so ka ji kawai abun gaskiya ne ka ji shi yana nan cikin zuciyarka shi ne ma'anar ilmi ana وهو قول وهو وهو من اصحابنا wato فقدر شوى العلم لا يحصل بخبر الأهل وان متخبر ما في يوم هنابلة ما في يوم المادرين إمام مالك أكام النرواية بقير شين معنى معناه قول الأكثرين شين معنى قول ما في يوم والمتأخرين لك ومعلوم باية باية نما صبر مهنا دلائكنا سينمانا من أصحابنا من أن يهجر وأن مغنى سوى العلم لا يحصل بخبر الواحد هو بخبر الآهاد هجر وأن مغنى إتسي لأننا نعلم ضرورة سبو دمو هو أنني مالك السنة muna sani sanin da kuma muna so ko ba masu za mu ji mun san shi hmm? ko kana son fir'auna ko ba ka son fir'auna ka san akwai wanda aka taɓa yinsa sa fir'auna ba bi to shi ne ma'ana annana na'lamu daruratan ba bi darurar anna la nusaddiqu kabarin khabarin nasma'uhu domin muna sani larura sani na larura cewa ba ma iya gaskata dukkan wani labari da muka ji wannan haka ne ba sai ka tsaya ka koya ba ko ka sa darasi ballantana ka rika mayyaze labarin da za ka gaskata ko labarin da ba za ka gaskata ba akwai labarin da an gaya maka kawai ba za ka ji shirme ne ba za ka ɗauke shi ba to tun da yake haka ne kenan ashe ilmi ne ki ne ba ya faruwa ta hanyar kabarul wahid domin da yana faruwa ta hanyar kabarul wahid kowane labari sai mu ji mu gaskata shi wadi amma da yake kowane daga cikin mu a matsayin san adam akwai labarin da in ya ji shi ba zai gaskata shi ba kenan wannan nuna kabarul ahad ba ya fa'idantar da ilmi ne yake ne walau kana mufidan lil ilmi da ya kasance mai fa'idantar da ilmi yaqini lama sahha wurudu khabarain muta'aridain da a duniyan nan bai taɓa inganta ba a ce za a samu labarai biyu masu kunnen doki ko masu karo da juna ce ɗaya gabas ɗaya yamma da ba za ka taɓa ji an ce wani ya ce maka wani yana da lafiya wani kuma ce a ba da lafiya ba ko wani ya ce wani ai mutumin kirki ne wani kuma kaji ya ce wani ba mutumin kirki ba ne wazi inda dai kabarin ahad duk labarin da aka bayar kabarin ahad yana fa'idantar da ilimi to da bai kamata a yi haka ba amma istirarar muna samun kawunan mu cewa labarai wani lokaci suna karo da juna wani lokacin za ba mu labari mu je ko ba mu amince da labarin ba sai an yi da ƙyar an gamsar da mu kafin nan mu ji mun yadda da shi wannan ya nuna kenan kabarul ahad la yafidul ilma kada ku manta abin da ya samu ke faɗin wannan domin mun riga mun amince cewa almutawatiru yufidul ilma in dai labari ya cika sharuɗan mutawatiri automatically zaka ji menene za ka ji ka amince da wannan labari ba sai an koya maka ba sai ka yi niyan amincewa ba an fahimta? yawa shi ya sa ya ce walau kana mufidan lil ilmi ta ya kasance mai fa'idantar da ilmi lama saha ta bai inganta ba urudu kabarai zuwan labarai biyu متعارضين masu karo da juna listihalati ijtima'i biddayn saboda koruwar haɗuwar abubuwa masu kishi da juna ba su haduwa ba yadda za a ce yana tsaye yana zaune ba ko yana magana yana shiru ba zai yiwu a lokaci guda wala jaza kuma da zai halatta ma kina wannan lokaci نسخ القرآن والأخبار المتواترة به da zai halatta kenan shi kabar wahid a yi naskin alkur'ani da shi ko a yi naskin kabarul mutawatir da shi wanda ko a karatunmu na baya lokacin da muke magana kan babin alkur'ani mun ce ba daidai ba ne a ce kabarul wahid yana naskin alkhabar mutawatir ko ya naskin ayar alkur'ani abinda zai halatta ya naskin sa saboda sun zama sa'o'in juna yadda alkur'ani zai baka fa'idan ilmi a matsayin kana mumini haka nan yadda khabarul mutawatir na hadisi zai baka yaqini a matsayin kana mumini to haka shi ma khabarul ahad zai baka yaqini kenan sun zama daidai mu ko mun tuntuni mu riga mun ci ba daidai suke ba karfin kuma karfin yana bayyana ne wurin إفالة اليقين كو إفالة العلم أم فهمت ما قلنا؟ تا طيب. شنو؟ يتركوني بمنزلتهم أو لأن لو كتشي زي ما ما تنسى أي كلمة لا القرآن ده الخبر المتواتر في إفالة العلم يشوف فائدة تربية إيمي سنما ولو جب الحكم بالشاهد الواحد domin abin da yake asali shine alkali ba yake hukunci saboda shaidar mutum guda kawai sai biyu zuwa sama wadi in ta ɗauro in ta ɗauro a ce ba wani shaidar sai shi ɗaya a ce to za a ba da shaidar sannan tare da rantsuwar wanda shaidan za ta fa'idantar إذن دا كرسم خبر الآحات ولن إفادة اليقين هو إفادة العلم دي دي كده خبر كرسم خبر المتواتر ولن إفادة العلم دا باب كاتها فمن كده متنقو دا عمد إلا بارين إذن إيه متنقو دا ولو استوى في ذلك العبد والفاسق وأنا لو كتير zai zama ba wani bambanci ba tsakanin adili da fasiki wurin ba da labarinsu kama filin mutawatar kamar yadda muka ce a babin mutawatar mun ce ba sharaɗi ba ne masu ba da labarin tawato su zamanto musulmi ko zamanto adilai ko da fasikai ne ko da kafirai ne in dai labarin nasu ya kai haddin mutawatiri dole za ka ji gaskiyarsa a cikin zuciyarsa وهذا يحتمل أن يكون مقتصا أها نعم نعم, نعم. طه طيب، شي كده وانا قاري وانا رواية فرقو كينا فتوى فرقو تأكا حكايته المجرم إمام أحمد سكا حكايته لا بريش سوى خبر الواحد كو خبر الأحاد لا يفيد العلم وروي عن أحمد أنه قال أما ونجسي رواية لي أما الرواية لدى إمام أحمد المجرم سن رواية مجاها لجريش تشيوى وتفي أخبار الرؤيا game da hadisan da suka ruwaito cewa ranar kiyama muminai za su ga Allah ido da ido hadisi ya inganta annabi sallallahu ya ce innakum satarawna rabbakum za ga ubangijinku wannan wannan hadisai ba mutawatirai bane amma an shi kai so magana daga imam ahmad cewa waɗannan hadisai suna fa'idantar da ilmi tun da haka ne kuwa wannan nuna kenan ashe imam ahmad yana ganin cewa za mu ɗauka yana ganin yana da fatawar cewa kabarul ahad ita da ilma wata ba nasi ya faɗi magana ba an gani yawo وهذا يحتمل أن يكون مختصا في أقبال الرؤيا وأمثالها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله ابن qudama ya ce wannan magana جنى aka nakalto daga imam احمد game حديث رؤيا cewa mene za su ga Allah gobe kiyama ido da ido hmm? ta yi mukastan fi akhbarin ru'ya wa amsaliha ma ahmad yana nufin wato abinda yake bantu kawai da hadisan da suka zo game da ru'ya din da kuma hadisin da suka zo game da matsalolin da suka yi kama da matsalolin ru'uya shi ne wa amsaliha wata suka yi kama da matsalolin ru'uya wurin yawan masu waito hadisi ko da dai adadinsu bai kai da za a ce sun kai adadin tawaturi ba amma dai suna tsandama wazi shi ne mana wa amsaliha mimma kasurat urwatuhu wato daga hadisan da masu urwayarsu suka yawaita wata laƙatul ummatu bil qabul sannan kuma al'ummar musulmi suka karɓe su suka gamu da su gamuwa ta karɓa mana suka karɓe su hannun biyu wadallatul qara'in wala sirqina qilihi sannan kuma aka samu qara'in mun riga mun bayanin qara'in wanda suke nune kan gaskiyar wanda suka nakalto hadisan irin hadisai da suke da irin waɗannan sifofi ta yi imam ahmad da irin su yake ba ko da magana ba ko ba ko ne labarin ahadi ke nufi imam ibn qudama ya ce idan muka ɗauke shi da wannan fassara kamar da na yi bayani yanzu kenan kai kono idan yana mutawatir wannan yana zai zama to kenan daga cikin ayi sashin mutawatir don da mun ce mutawatir la an hasru fi amrin muayyan ko ba za a ce sai kaza ne suka rawaito shi ba almuhim ne mu dai mutane da yawa su rawaito shi har kuma ta yadda kowa da labarin ya shafa ya ji shi zai ji ya gamsu domin dama mun ce izlaisa lil mutawatir adadun mahsurun mutawatir ba da wani adadi da aka dinkule wuri guda ko aka killace wuri guda wannan kenan akwai kuma itimali na biyu wa yahtamilu an yakuna khabaru alwahidi indahu mufidan lil ilmi ta yi kuma shi a wurinsa ko ma wani irin khabar khabar wahid ne yana ba da yake ne ta yi abin da yake nufi kenan da ya ba da wannan da aka ji cewa yana cewa hadisin ru'uya ya fi lil'il ta yi ana yana nufin koma wani khabar wahid ne ya fi ilma a wurinsa in kuma wannan yake nufi to akwai mutane ɗan kaɗan da suka tafi akan irin wannan masaba shi ne mana wa huwa qawlu jama'atin wannan ƙauli ne na wasu mutane eh, eh, min ashabin hadis ƙauli ne na wasu mutane daga cikin maluman hadisi wa zahir da kuma masu zahiriya wadi an fahimta cewa imam ahmad an nakalto daga an ji shi yana cewa hadisin nan da ya zo kan ru'uya ya da ilma ana masa fassara biyu fassara farko da muka ce muka ɗauki wannan fassara ita ce fassarar ayin mutawatir ba wata matsala in muka ɗauki wannan fassara ta biyu yana nufin ko ni kabar wahid ne to wannan shine masaba ta biyu a cikin wannan matsala wanda wasu jama'a daga cikin ahlul hadith sun tafi a kanta da kuma ahlul zahir sun tafi a kanta za mu ci gaba ko za mu tsaya ya muna da lokacin da yayin tabbas a karatun kare yi wa mutane yawa zai yawa bari mu tsaya nan ko bari mu tsaya mu sake mamaitawa akbar labarin ahad ko hadisin ahad wahiyar ma'adar mutawatir hadisin ahad suna duk wani hadisin da ba mutawatir ba اختلف ta عن إمامنا hikaya تاسابة وفي حكاية كان عندي رواية عن حديثي وأقول رواية حديثي وأنا ruwaya ne min حيث اللغة yawanci don a bambanta shi da magana da aka ciro daga wurin annabi sai a ce hikaya hikaya ko tsakanin mutane da mutane ko hikayar da Allah zai yi cewa abu kaza ya faru tsakanin wani da wani irin kistar da Allah maɗaukin sarki ya ba mu annabi Yusuf za a ce abin da Allah ya hikaito daga Yusuf da ɗan uwansa ba zai ya hikaito mana ya gaya mana game da abin da ya faru kamar abin da Allah ya faɗa gaskiya ne ba wani tantama a ciki amma dai ba a kiran sarwa a ce Allah ya ruwaito mana wannan kusan ana amfani da shi a islahin hadisi maganar annabi da aka ɗauko ba ce ya hi kai to mana kamar da kai in kana ba da labarin wani abu ya faru a jimeta tsakanin wani da wani za a ce wani ya hi kai to mana ba za ta wani ya ruwaito mana wani shi ya fara zagin wani ba a dimsa wa ko ne abu za su iya sauka. duk da min haisun luga a larabci ba wata damuwa ba ce amma dai ba a amfani da shi a harkokin mutane na yau da gobe na ka ce ruwaya a gana keɓanta ta ne da maganar da annabi ya ce wazi yawon saboda ka ruwaya ruwaya a nan رواية من هيث اللغة فعل اختلفت الرواية عن إمامنا رواية كو حكاية تابا بنتا أنت بنتا حكاية دجا شغبهم رحمه الله وهذا إمام أحمد كنا جي ابن قدامة في وصول العلم للخبر الواحد جميل سامور علمي ميجين تحنير خبر الواحد أحد فرويا alwaito da gare shi ma wasu almajiran sun shi kai to mana cewa annahu la ya yahsulu bihi ai al'ilmu la ya yahsulu bi khabar al-wahid abu da ad-damir aid ila khabar al-wahid to wannan magana eh, da aka hikaito ta imam Ahmad cewa ce al-ilmu la yahsulu bi khabar al-wahid وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا وأن الشيني فتوركو مغنركو ذاب مفي يوارد تكين mafi zaɓin al'aksarina zaɓin mafiya yawa na jama'ar mu na hanabila wal min ashabina da kuma ma sauran maluman baya maluman farko farko almajiran imam aman na farko farko akwai wasu wanda suka tafi a ɗaya masabar a mafi yawan sun tafi akan wannan su ko maluma na ƙarshe ƙarshe dukkan su ma sun tafi akan wannan shine mana ya bambanta da ya ce ƙaulul aksarina shine zancen mafi yawa daga cikin hanabila yana nufin hanabilan farko farko da ya ce wal mutaakhirina kuma yana nufin hanabilan ƙarshe dukkansu. su su ko na farkon mafi yawansu ba dukansu ga hujjan hujjan wannan maganar li'anna na alamu saboda mu ai muna sani daruratan kuma sani na tilas anna cewa mu la nusaddiqu kulli khabarin nasma'uhu ba ma iya gaskata kowane labarin da kullum mai ji walau kana mufidan lil ilmi inda ko khabarul ahad ya kasance mafadisar da ilmi lama sahha wurudu ne muta'aridain da halatta ba a ce za a samu labari biyu cikin matsala ɗaya su yi karo da juna zo a matsayin su yi hannun riga wadi istihadati istima'i biddain saboda koruwar haɗuwar kishiyoyi biyu zai yi. من بغى مثال الأذن ولا جاز سنكم لا ذهل التما نسخ القرآن نسخ القرآن والأخبار المتواترة ده هديثي متواترين ده ذهل التعاسو كيسو ده شي خبر الآخر ميسا لكونه بمنزلته منزلة عنا لو كتشي زي زمان ينادي ينا ده متعير الناس رانج ايني fi faratil ilmi wato matsayinsu a cikin fa'idantar da ilmi ya ne sannan har yanzu walawa da bal hukumu bi shahidil wahid da zai zama wajibi kenan a shari'ance alkali ya yi amfani da shaida guda ma kawai cikin matsala yanke hukunci walawa stawa fi zalikar abdu wal fasik kuma inda haka gaskiya ne to da ai ba wani bambanci da zai zama da fasiki da adali duk a cikin labarin su zai zama daya kama fil mutawatir kamar da yake a mutawatiri don ba bambanci mutawatiri tawatirin na zama ta hanyar kafirai ko ta hanyar fasikai ko ta hanyar mumini duk ɗaya ne duk ƙarfin su ɗaya to wannan ka abin da ya shafi a tuwar farko da aka hikaito daga imam ahmad kenan ko da hujjojinta fatawa ta biyu ba zahira bace ko ba ba nasti bace shi ya za ce wa ruwiya an ruwaito wasu almajiran imam ahmad najin ashraf shi ya ruwaito daga cikin almajiran imam ahmad ya ruwaito an ahmad daga ahmad kala cewa ahmad ya ce fi akhbari ru'ya game da hadisin da suka zo kan ru'ya ru'ya yace yuqtau alal ilmi biya sai ana tabbatarwa take yanke akan gaskiyarsu akan eh, abin nan yaƙinin su wani ne aka rubuta a wurinsa in ƙada ko duka zuƙɗau aka rubuta a wurinku su zuƙɗan shi ne daidai duk da ne a na rubuta in ƙada alal ilmi biha a ce zuƙɗan shi fi kyau to wannan ruwaya suna da ana iya mata fassara biyu shi ya sa ya ce wa hada ya tamilu an yakuna muktasan fi akhbarir ru'ya ta yiwu imam ahmad yana wannan magana da ya yi tana keɓantuwa ne da hadisin ru'uya da kuma hadisin da ƙarfinsu wato wurin jama'a yawan jama'a da suka rarrato su suke kama da hadisin ru'uya ta yiwu abinda ahmad ya duba kenan in kuma wannan muka ɗauka a bisa wannan itimali ne to ai dai mutawatirin kenan don dama ya mutawatiri ba a ce sai mutane sun kai adadi kaza ba mu dai kawai su yawan da in sun ba da labari ka ji gamsu da shi shi shi ne mana min ma kasar korowa ta huwa ta laƙadar umaru bil ƙabulu wadanda tilƙa'ayin ala sirri na tsilihi a idan a wannan lokaci sai wannan abin eh, eh, da amur ke nufi sai zaman to nan min almutawatir shi wannan hadisi zuwa da masu kama da shi suna daga cikin mutawatire ne in zai salil mutawatir adadin masu kamar da muka ce fakara ta biyu da zai iya ɗauka shine wanda zai yi karo da matsabar farko shine wa ya tamilu an yakuna Kabar خبر الواحد عنده تايو كما يرمانتو خبر واحد أولنسا مفيدا للعلم yana fa'idar da ilmi ne ba wai sai irin kabar ɗin da ya zo tare da siffar kabar ɗin arru'uya ba wazi in kuma wannan ne ba shi kaɗai irin wannan magana ba ko yake da wannan fahimta ba a wahuwa ƙaunar jama'atin min ashabil hadith magana ce ta maluma da yawa wata wasu maluma daga cikin maluman hadisi wa alif zahir da kuma zahiriya to sai mu tsaya na'am mhm mhm لما صح eh idan dai kamar wahid shi ma na fahimtar da ilimi su da bai kamata a duniyan nan a samu labarai biyu ko labari kan abu biyu ba da za su yi karo da juna a ce an taɓa yin wani alankabiri mai suna kaza mai suna kaza ƙabila kaza duka awa mutumin banza ne wani kuma ya sake taimaka yi eh, an taɓa yin wani alankabiri kabiri nafsin mutumin ya taimaka suna kaza da kaza mutumin kirki ne ta fahimta to me suna wannan ai kaga karo da juna amma kuma kowane labari dole ne za a ga cewa ba menene ba mutawatiri ba ne a hati ne to in ka ce kace ahad sai ilma to bai kamata a samu wannan ba don ba ku ta yadda za a yi ahad eh, abin nan mutawatiri yaƙini ya kare ta yaƙini ba yiwu ba a haka ka fahimci abin da gani. Mhm. a'a farko dai an ɗauke shi ruwaya biyu amma ɗayan magana ce tasa ba matsala a ciki ɗaya kuma ya magana ne kan wani hadisi hadisin ru'uya sai ya ce wannan hadisi ya fi da ilma yana fa'idantar da ilmi kama wurin mafi yawan maluma wannan hadisi na ru'uya yana cikin akhbarul ahad in kuma har haka haka ne kenan ashe imam ahmad yana da wata fatawa da take nuna cewa khawarul ahad ya da ilma to amma tun da shi kabarul ra'ayi abin nan mai sunansa hadisu ruya din nan maluma da yawa su rawaito shi duk da dai yawansa bai kai haddin mutawatiri ba ta yi imam amal yana nufin irin wannan hadisin ne da hadisan da yawan masu ruwaya su suka yi kama da shi ta yi wannan yake nufi in kuma wannan yake nufi muna iya cewa mamman bai saɓani cikin wannan fatawansa ba ta yi saɓani cikin wannan ba domin dawa mutawatiri ai ba ba a iyakance masa adadi ba sannan ta yiwu kuma yana nufin kowane ma kabar a haɗin ne ko da mutum ɗaya ne kawai daga farkon hadisi har ƙarshensa da tsakiyansa da farkonsa da tsakiyansa da ƙarshensa duk a haɗin mutum ɗaya ne suka rawaito shi ko biyu ne suka rawaito shi ta wannan yake nufi in kuma wannan yake nufi to wannan shi yake karo da maganar farko shi kuma wannan dama wata masaba akwai maluman hadisi an dama da suke da irin wannan magana da irin wannan ra'ayi da kuma wasu daga cikin maluman zahiriya a yadda cewa maganar su daidai ce ko ba daidai ba ce wannan kuma ta matsala ce da ba kayan ka gama jin hujjojin sai ka duba gani kabarul ahad kam yufidul ilma ko yufidul la yufidul ilma to filan in ka hada hujjojin za ka fahimci cewa lalle kabarul ahad bai gamata ya zama yuhidul ilma in zai zama yuhidul ilma ba wani labari ma da za a ce ƙarya ne an fahimci abin yawwa kamar mhm. yau اينا بيه هم ياسنة خير دا كان اتيا بينا يسينا نسي مرسا كماريا زي زمان سوى ابن هجي نسي كينا متعلم فرقونا اينا المجرد امام امر كتير نسي هي حتى نيوانا akwai yadda mutum zai ya fahimta da kaza zuwa kaza ko mutane farko ne kaza zuwa kaza eh mutakire ba eh dama ma akwai addu'a akwai wannan ka je wurin ɗabaƙat. ai kowane masaba malaman su suna akwai abin da ya kira tabaqat kowane masaba yana da abin nan littattafai da suka yi bayani kan tarihin malaman kuma a ba su ɗabaƙa ɗabaƙa tabaka matsayi matsayi wanda za a ce wannan mutaqaddimuna ne akwai wanda za a ce an abin nan mutawassitun akwai wanda za a ce musu mutaakhiru ko a ce mutaakhir zai fara daga wuri kaza zuwa kaza daga karni kaza zuwa karni kaza ka fahimci ni? a shekarance kamar yana ai da karni ake dubawa za a ce yanzu gama wanda suka rayu da karni na hudu ko da karni na hudu abin nan mutakaddimun sun kare kenan a nan a masaba kaza a cikin ɗabaka sa'annan mutawassiduna sun fara sa'annan mutaakhiruna sun fara daga karni na kaza har kuma illa masha Allah yanzu kuma a masawar malikiya ina tunawa ina jin da karni na shida maluman da suka rayu karni na shida zuwa kuma har wannan zamani da muke ciki duka ana sunan su muta'assirun muta'assirun ake kiran su kowace masaba game da na ga maka in ka je tabakar akwai kutubu tabakat na kowace masaba za ka samu wannan ya shi irin masu suka fi nan ne naira naira ce ana iya samun ta ko'ina da faticiya da wanda ba faticiya ba ɗaya ne ta yi wani lokaci a ce an bi series an yi alama ko ne abu amma dai wannan ba safai ba ne amma ainihin mota ce mota ce ya sato ga tana an gan ta tana nan ana ganin ta sai ya ba kyauta daga wakwa kafa cewa mota na ita wane ne to aka ganin dole ne kamar wannan sunansa wani abu ne aini shi na ana ganinsa kuma ya tabbata ba nasa ba ne ga mai shi saboda haka dole kamar yadda shi wannan bil ijma ba tare ba wani maganan abin nan to amma kamar kuɗi kamar kuɗi ta yi su ne wanda ya sato ta yi kuma ya same su ta hanyar halal wani abu ne wanda ba aini ba ne a abin nan to saboda haka shi wannan yana da sauki ko da ka fahimci mutumin ba mutumin kirki ba ne tayo fashin su yi ko ne abin nan da sauransu tun da zai yi ya zamanto yana wani aiki kuma ko wayannan sun zamanto halal a wurin su ci ya abin da ya baka to nan shari'a ba za a ce dole ka mayar ba wannan shi yasa hoton zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam eh, akan aika masa da abin nan wasu suka aika masa da kyauta taban shi dai ba a cin sadaka ba a da wata lokaci ta ba annabi sadaka ya ci amma dai yana son kyauta yana karban kyauta ko daga talakawansa na ƙasa da shi kuma wasu su bashi ana samun lokacin da islam ta yi ƙarfi Eh, wasu in aka tura masa in ya tura musu jakadu ko ko na kiransu daga musulunci sukan aiko masa takardu cewa abin nan sun gode za su yi nazari da sauransu sannan kuma su aika masa da wasu kyaututtuka cikin sarakunan nan wasu su riga sun shahara da zalunci yanzu irin su sarki alexandria can masar eh, ya shahara da zalunci da yawa kuma dai sarakuna da dama musamman irin na da mulki ne na dindindin sarki shine wuka ne nama sarki ko a wannan zamani ma yana ɗan ƙarfi ai ba yana nufin sarakunan ba na Najeriya ba wanda su dai sun zama talakawa eh, su ma masu bi ne amma ko su din ma suna ɗan bambotsa wani lokaci haka to yana karɓan kirtukan su duk da ta yiwu farko dai ba musulmi ne su sa'annan kuma filan a matsayinsu na sarakuna wasu ma sun shahara da zaluntar jama'ansu da sauransu amma kuma ba tare da ya jefar da kyautar ba kara manta abin nan koyon garsa abin nan mariya wanda abin nan sarkin iskandariya kyautansa wanda ya fi ibrahim da ita biyan daga cikin wannan kyaututtuka da bawon sassirin da da dai sarakuna da yawa da kasar farisa da abin nan da yankuna daban-daban sukan aiko masa kuma ko da kafirin ne ma haka ko yahudawa ko sun ba shi kyauta yana karɓa ba tare da ya bincika ko a ce wannan tun da kaiwa musulmi ba ne watakila da kuɗin giya ka tara wannan kuɗi ko da kuɗin alade ko ne abu duk ba a wannan tun da ba ainihin abin ba ne ka fahimci abin? awo na eto iya bayyana kai tsaye yanzu ya bayyana ya san cewa wannan ɗari bisa ɗari kuɗi ne na haram in ya mai da shi kuma ko da ma yana shakkan ya mayar ba wanda ya shi sai a ce an gode masa ya yi ruɗi da yawa amma ni amsa rana bayar ne a matsayin wajibi ne mar ko ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne yanzu misali ka ji ai gwamna na abin nan ko yawancin gwamnoni kan ba irin su buhari ba ne ka san shi ne da yanzu za mu san iyalin za zo su ce abin nan an yi kaza a daura ana bukatan ko miliyon ɗaya ko ne wai ce a bari sai wata ta ƙare ko gwamnoni ba sa wannan zama da kuɗin da zai shigo a jiya nasu ne ba tare da wani abin nan ba doga ga dole akwai abin da nasu ba a cewa zulun gwamnawa ne ba kyauta abin nan kana tuhumar sa wata kuɗi ne na ba nasa ba ba iya aljihu a shari'a ba za ta tilasta maka wannan eh, a shari'ance amma kai karɓa kana kyamatar abin sabu wannan kuma za mu ɗauke ka cikakken ustazu ba ba wanda damuwa ba ba kai laifi ba eh, na hmm. eh. na'am eh na'am eh tambayar shine ɗa ne da mahaifinsa suka accident lokaci guda suka mutu ba san wane ne riga ne mutuwa ba ya za a yi gado ba zai gaji wani a tsakanin sun da ba a san wane ne fara mutuwa ba irin wannan dai ko a mota ko ko abin nan mutuwa a ruwa ko abin nan wani hatsari da haka lokaci zai zai kashe mutane lokaci guda babu gado tsakanin waɗannan saboda haka su nan sai a kaddara su dai ba wannan da zai gaji wani cikin su saboda haka magadin su za su za su gaje su haka hukuncin yake a babin gado na'am eh aiwa tambaya shi ne wani ne ya ba da sadaki ba a ɗaura aure ba watakila ba a kawo kayan aure ba kuma har ciki ya shiga ya matsayin yaro ah, yaron sunansa an haife shi ta hanyar zina dama yin sadaki yana wa miji kawai ya aure ya abin ne samu da matansa ai sai an daura aure ya kamata a fahimci wannan lafuzan daurin aure ne in sun kasance lafuzan kwai shine abin nan na aurar maka da ni waliyinta ne kai kuma ka ce ka karɓi auren wannan shine ake kira daurin aure amma sadaki suna gefe guda amma dai sharaɗi ne mai ƙarfi shi ya sa ma an aka ɗaura auren da sharaɗin babu sadaki babu auren amma aka zo aka ɗaura aure ba ambaci sadaki ba a ce babu shi ba ko akwai shi auren yana nan illa dai iyaka idan an samu saduwa sai a ce to wannan yanzu sadakin ba kai ne da ita za ku shirya ba sai a nemi ƙwararru su za su kimanta irin kimarta ya ya kamata al'adar wurin ya irinta saboda darajanta al'adanta Eh, nawa ne kimar da a sadaki a wannan lokaci sai a ce ka sadaki kaza ne ta yi inda ku biyu ne kai da ita cikin yarjejeniya sadakin ba zai wuce naira dubu ishirin ba ko dubu talatin ko dubu hamsin ko dubu ɗari idan kuma aka ɗaura auren ba tare da ambaton sadaki ba ko cewa an sarayar da shi mana an yi watsi da shi har kuma aka sadu a wannan lokaci ƙwararru ne za su kimanta in sun kimanta sadakin biliyon ɗaya ne biliyon ɗaya ya hauka dole in kuma sun ce a sadakin ka dubu goma ne ko ita ma sai ta haƙuri dubu goma ne kawai ta binka ka fahimci ne saboda ka sai allura mun sauran suna yin wannan sai ai sun ba mace su biyu kawai haka ce sun musamman ba zaurawa sai ai na karɓi sadaki dubu talatin ko dubu hamsin daga nan kuma shi ke na sai ya shiga sha'ani ana zina kenan domin sadaki ba ɗaurin aure ba ne wani abu da yake gefe can amma dai yana da ƙarfi daurin aure shine lafuzar na ambata in suka gudana tsakanin waliyin mata da miji ko wakilin miji na'am ha to fatata ta baya ta ta gaban kuma me a tara da akwai ta gaba ne da ta canja ne wancan fatawar <laughs> ai ban canja ba tana nan dadin mai fatawa ta dadi faɗi fatawa ta dadi to mai akwai maganar sadaki ne a ciki bai kuwa yana da alaƙa sadaki ha'a ai bai ko na kuza ne mu abin da muke cewa ne a nan tun farko mutane su kiyaye domin abin da aka ce shari'a ne don al'adar kuma ba ta isa da canja shi ba shi ɗaurin aure ɗin yana kulluwa da na aurar maka na karɓi aure ko na sayar maka na saya ko na kyautar maka amma ambaci sunan sadaki a kan sadaki kaza ce to na karɓi kyautar ko na ba ka sadaka amma akan sadaki kaza na karɓi sadaka wannan zai na rubuta cikin muktasar kuma shi aure wannan lafuza ko an yi su da wasa ko an yi su da gaske duk ɗaya ne saboda hadisin salasun jiddun na jiddun wa zuhunna jiddun to kaga a lafuzan mana bai ko za a zo ne a ce muna neman auren wance ko muna neman a bamu auren wance shine malam baikon har ma dan ba da wani abu sai to bari mu ɗan yi shawara aka yi shawara sai a ce to ku dawo bayan sati ko sati biyu kun dawo sai to an ba da wance ga wani har ma kuwa kuɗin godiya sai to an gode an karɓa shi kenan daurin aure kenan ina sane da cewa su masu wannan al'ada ba suna nufin auren ba su suna wannan sun musu sunan baiko ne amma a shari'ance suna auren kenan muna jan hankalin su wanda duk bayaniyan aurar da yarsa batun akan wannan kada ya dai amfani da wannan irin wannan lafuza alama ba dole ba ne ka yi amfani da wannan eh shi ne har da shi ai baki aure mai ya riga kullu a shari'an ta riga aure ya riga kullu wannan ita ce magana ta ta daɗin ko ta har yanzu ba ita ce har gobe in Allah yanga <laughs> kuma ba magana sadaki a ciki ba ai ba gagadin mun gama yanzu wannan magana ba magana sadaki a ciki yawwa na'am eh, eh dama ta yi alkali ba zai goyi bayan wannan magana tamu ba amma dai mun ina kokari ne don mutane su fitar cikin hatsari domin ya dama daga wannan baikon a wurin su ba aure bane ana iya wace an warware kaza an yi ne ne duk dai abubuwa suna ta faruwa ba tare da mijin ya ce ya haƙura ko ya sake ta ba ganin hatsarin da yake ciki ne shi sa ni na na ita wannan ɗauki lokaci na ita wannan bayanai domin a gujewa wannan bai kamata a samu sai ya sa kansa cikin rikici ba na a ah, ga wanda zai magana mara bayan ne ba ya cin sadaka ba kuma shi kaɗai ba har zuriyarsa duk alul baiti ba sa karɓar sadaka har yau har gobe ko mu mun karatu da wasu ɗalibai wasu daga yaman wasu daga ina da yake su alul baiti ne ba sa karɓar sadaka ba sa cin sadaka saboda haramun ne annabi da danginsa su sadaka amma za su karɓi kyauta ai maganar hikima a jiya ma mun yi ta inda karna tare da mu a nan mu mun zo mun bayar da shari'a ba za mu ce hikima kaza kaza ba amma kai in ka je ka nitsu ka ce kana ga saboda hikima kaza ne har ka sadaka sai miskini sai wane ne su kuma ina suna da daraja sharifai ne suna da kima ya yi ba wanda mu ka fahimce ni yawwa na'am eh Eh. eh asali ya yi ba da bambanci tsakanin maza da mata wurin bayyana karatu ko ɓoye karatu ɗaya ne asali ba wani bambanci inda namiji zai bayyana karatu mace ita ma za ta bayyana kuma karatun sallah ai ba wai harbuwa bane ko kai ta daga murya kana tilawa ko ni abu haka karatu dai haka wa yadda kai za ka je duk idan na kusa da kai zai je shi ne wannan bayyana karatu amma mafi yawan maluma sun tafi akan cewa muryar mace al'aura ce wannan shine mafi yawan maluma abinda za ka tarar sai dai magana ce ba hujja ni na yi ciki a gadda tun muna jami'a tun matsayin jami'a na sanar da ita kame kame ne ba ma wani hujja a ciki maluma kaɗan da suke cewa muryar mace ba ɗaura ba ce su ne suke da hujja su ne abin yake aikace a zamanin sahabbai na aisha hajji tare da annabi suna abin nan suna tarbiyya suna daga muryar su kamar da maza suke dagawa ba dai cikin harguwa ba ko maza ma ba cikin harguwa suke dagawa amma su suna dagawa kamar da maza suke dagawa za ka riƙa ganin wa'annan waƙa'i ɗin da yawa to amma daga intilakin cewa muryar mace al'aura ce daga nan har aka aka abin nan za a ce ita ana bukatar ta koye wani abu da aka ɗauka ba tare da wani hujja ba kuma aka ta gina wasu aka ta gina abubuwa zai dama a kan kafancin na na E haka haka duka ya zo duk an motsa duka an motsa ko an miƙar duka duka ya yi ba damuwa ko lokacin da za a yi ashadu an la ilaha illallah nan za a miƙar duk dai ganin maluma da sun zo kan wannan hmm. to na ga lokaci ya yi ko وما الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك